disons, de, des cafés-là, la plupart des This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin a daren yau Litinin tara ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Ministocin harkokin wajen Nijar da jamhuriyar Benin sun yi wani zama dabra da taron kolin China da Afirka a karan farko inda suka yi bitar halin da hulɗar ƙasashen biyu ke ciki musamman duba da yadda harkokin kasuwanci suka taɓarɓare tsakanin ƙasashen biyu. Sasantawa ta zama dole tsakaninmu saboda dai tsakanin Benin da Nijar daman can muna hudin ƙasashe guda ne kuma kamata a ce mu duka Afirka muna da manufa guda. Shugaban kungiyar shigo da kayayyaki daga waje Alhaji yakubu dan maraɗi kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya tattauna a kan batun barazanar ambaliyar ruwa ga rayuwar mutane a wasu sassan jamhuriyar Nijar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen mako ne wani kwalekwale ɗauke da bakin haure ya kife a gaɓar tekun ƙasar Senegal inda akalla mutane hudu suka mutu wasu da dama kuma suka ɓace kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau litinin. Kwale-kwalen kamun kifin ya bar garin Mbor mai nisan kilomita tamanin kudu da Dakar babban birnin ƙasar ya nufi nahiyar Turai da yammacin ranar Lahadin da ta gabata. kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gaba teku kamar yadda shugaban gundumar amadu diop ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na associated press masuntan yankin sun ceto mutane uku da sojojin ruwa suka dawo da su bakin teku sojojin ruwan senegal na neman waɗanda suka ɓata inji diop inda ya ƙara da cewa har yanzu ba a san hakikanin adadin fasinjojin ba a cikin 'yan shekarun nan yawan bakin haure da ke barin afirka ta yamma ta kasar senegal ya karu inda wasu da dama ke guje wa tashe-tashen hankula da fatara da kuma rashin ayyukan yi yawanci suna kan hanyarsu ne zuwa tsibirin kanari tsibirin mutanen espaniya da ke gabar afirka ta yamma wanda ake amfani da shi a zaman tsanin zuwa nahiyar turai tun daga farkon wannan shekara fiye da mutane 22,300 ne suka isa tsibirin kanari adadin da ke zama kashi 126 cikin 100 fiye da daidai wannan lokacin a bara bisa ga ƙididdigar da ma'aikatar cikin gida ta spaniya ta fitar ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka wa afirka ta arewa da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da goma a morocco da algeria tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa a morocco jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki biyu ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi a wasu lokutan ma takan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara ambaliyan ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta afko a shekara guda da ta wuce masana yanayi sun yi hasashen cewa ambaliyar ruwan da ba a saba gani ba za ta iya afkawa hamadar sahara afirka ta arewa inda yankuna da yawa ke samun ruwa ƙasa da inci guda a duk shekara jami'ai a morocco sun ce mutane goma sha ɗaya ne suka mutu a yankunan karkara inda a tarihi babu ababen more rayuwa kanin gidaje 24 sun rushe mutane tara sun ɓace ruwan sha da lantarki sun lalace tare da manyan tituna shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker ya faɗa a yau litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a gaza da dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake bukata cikin gaggawa muna sane da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da ha'i zuwa al'ummomi masu zuwa kana yana haddasa maimaituwar kiyayya idan ba a magance shi ba turk yana faɗawa taron kwamitin koli na haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a geneva abin tausayi ya ce yakin da ke faruwa a gaza babban misali ne turk ya ambato munanan abubuwa kama daga harin da hamas ta kai wa isra'ila tilastawa kusan mutanen gaza miliyan biyu barin gidajensu da isra'ilawa ɗaya da ake ci gaba da garkuwa da su a gaza da kuma barna da mummunan ayyuka da ake yi a yammacin kogin jordan lamarin da ke karin rincaɓe al'amura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ukraine ta faɗa a yau litinin cewa sojojin rasha sun kai hari a kan ƙasar da jiragen sama marasa matuƙa da kuma makamai masu linzami guda uku ciki har da farmaki na baya-bayan nan kai tsaye a kan kif babban birnin ƙasar sojojin saman ukraine sun ce sun harbo biyu daga cikin makamai masu linzami guda uku da kuma jirage marasa matuka guda shida a cikin takwas da aka harba tare da tunkarin tashin hankali a kan yankunan chikersi dnipro da kuma kiev sai dai nan da nan babu wani rahoton wata babban barna ko asarar rayuka ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a yau litinin cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta san harbo wani jirgin ukraine mara matuki a kan yankin belgrade da kuma wani guda a kan yankin kursk dukkanin wuraren biyu na kan iyakar tsakanin kasashen biyu da ukraine ta sha aunawa a ƙarshe a yau litinin ambaliya ta karya wata gada kada ta ja wata motar bas yayin da ruwan sama kamar da bakin kwarya yake ci gaba da zuba a kasar vietnam lamarin da ya sanadin mutuwar mutum hamsin da tara a kasar da ke kudancin asiya kana ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci da kamfanoni a yankin arewacin kasar mai yawan masana'antu da ke aika kaya a kasashen ketare a cewar ma'aikatar yada labaran kasar mutane tara suka mutu yayin da mahaukaciyar guguwar typhoon gi. ta haddasa zaftarewar ƙasa a vietnam a ranar asabar kafin ta rage karfi zuwa ruwan sama kana akalla wasu hamsin sun mutu a ambaliya da ta haddasa gocewar laka in ji kafar labaran ƙasar ta vn express ruwa ya karu a tafkuna da dama a arewacin vietnam ambaliyar ta ja wata motar bas da ke dauke da fasinjoji ashirin yayin da aka samu gocewar laka a lardin kawu bank mai yawan tsaunuka da safiyar yau litinin a lardin foto ma'aikata na ci gaba da ceto mutane yayin da gadar karfe da ke kan kogin red river ta karye da safiyar yau litinin rahotanni sun ce kananan motoci da manya guda goma ne tare da babura biyu suka afka a cikin kogin an tsamo mutane uku kana an garzaya da su asibiti amma akwai wasu goma sha uku da suka bata labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da shekara ɗaya bayan barkewar rikicin diflomasiyya tsakanin hukumomin Nijar da na jamhuriyar Benin, ministocin harkokin wajen kasashen sun yi wani zama dabra da taron kolin China da Afirka a karan farko, inda suka yi bitar halin da hulɗar kasashen biyu ke ciki, tare da jaddada buƙatar daidaita al'amura domin kawo ƙarshen wannan ƙiƙiƙaƙa da ya jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. Ministocin sun kuma yanke shawarar sake yin wani zaman dabra da taron Majalisar Ɗinkin Duniya. duniya da za a yi a wannan watan na satamba a birnin New York da ke nan Amurka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mani Barma ya aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Wannan ganawa ta ministan harkokin wajen Nijar Bakari Usangare da takwaransa na Benin a Ajadi Bakari a birnin Beijing wata alama ce da ke nuna an fara samun sassaucin ra'ayi a rikicin diplomasiyar da ya barke a tsakanin kasashen biyu bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. a sanarwar haɗin gwiwar da suka bayar a ƙarshen wannan haɗuwa ministocin sun nuna farin ciki da abin da suka kira ci gaban da aka samu a yunkurin warware kullum da ya sarke. Daraktan hulɗar ƙasa da ƙasa a ma'aikatar harkokin wajen Nijar Barikwai Jibo kenan ke cewa ministocin sun yaba da yadda kowace daga cikin ƙasashen biyu ta tura tawaga zuwa ga 'yar uwarta. da yadda sabon jakadan benin ya gabatar da takardun aikinsa ga hukumomin nijar a ranar 6 ga watan agustan da ya gabata sannan nan gaba kaɗan ana sa ran gudanar da taron hukumar haɗin gwiwar ƙasashen nijar da benin La partie nigérienne, en outre, fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière. ya kara da cewa nishirar ta nuna damuwarta kan matsalar tsaron da ta haddasa tsaiko wajen sake buɗe iyakarta da benin wacce ita kuma tun a baya ta tabbatar da cewa babu irin wannan barazana kuma hukumomin da alhaki ya rataya a wuyansu a shirye suke su duk abin da ya dace domin farfado da hulɗa a kuma karfafa yanayin yarda a tsakanin waɗannan ƙasashe. a œuvrer au rétablissement rapide et au renforcement de la confiance. tuni aka fara bayyana gamsuwa da sabon matsayin gwamnatocin na Nijar da Benin domin abu ne da ke karfafa gwiwa a shirin kawo karshen tsamar kasashen biyu. Bubakar Obama wani dan Nijar ne mazaunin Benin. Allah Ubangiji ya madauki sarki ya tabbatar da wannan abu. Allah kuma Ubangiji ya sa su sojawan da na Nijar da na Benin su zamna su yi yarjejeniya kamar yadda Najeriya ta ita ma da su da sojan Nijar suka haɗu a gama hannu da hannu domin yadda za a yaƙi ta'addancin nan inda duk da inda aka ce an zo an zamna ana tantaunawa to kaga ai akwai ci gaba rufe iyakar nishar da benin wani mataki ne da ya haddasa cikas wa harkokin kasuwanci a tsakanin kasashen domin kafin barkewar wannan rikici galibin odar hajojin 'yan kasuwar nijar kan sauka ne a tashar jirgin ruwan kotono na tuntubi shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje alhaji yakuba dan maraɗi don jin matsayinsa dangane da abin da aka sa gaba. Sasantawa ta zama dole, ta zama dole tsakaninmu, saboda dai tsakanin Benin da Nijar daman can muna hudin kasashe guda ne kuma kamata a ce mu duka Afirka muna da manufa guda. Bangarorin biyu sun yanke shawarar sake gudanar da irin wannan zama a dabra da taron majalisar ɗinkin duniya da zai gudana a watan nan na Satumba a birnin New York. Nijar wace yake zargin Benin da haɗa kai da Faransa a yunkurinta na kawo farmakin soja ta rufe iyakarta da Benin wace ita ma ta hana jiragen ruwa ɗaukar lodin ɗanyen man Nijar zuwa waje kafin daga bisani China ta shayo kan wannan matsala ta hada-hadar mai. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida Sulaiman Muna Barma, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Allah ya kawo sauki. Yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashinta. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Ba a taɓa samun ruwa wanda sun ka saka bana ba. Eh tun da cikin mulkin Mamman Usman sun ka taɓa zakkuwa da ɗan ƙarhi bayan shi sai waɗangar sun ka zaka. Ni dai ta hana ni kai ana shaye da ni. Ina lalabe da cine sannu sannu hannu kawo na. Tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana. Yadda ambaliyar ruwa ke barazana ga rayuwar mutane mutane a wasu sassa na jamhuriyar Nijar kenan kuma wannan shine batunmu na yau a dakace duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta madalla Masu saurari kalubalen ambaliyar ruwa na ci gaba da barazana ga muhalli da gonakin al'umma a sassan duniya. ruwa kamar da bakin kwarya da akan samu a daminar bana ne ke rikidewa ya yi ambaliya bayan da koguna da tafkuna ke tumbatsa si ambaliya zuwa gonaki da garuruwa al'amarin da ke lalata kayayyakin amfanin gona da rusa gidaje da lalata hanyoyi da karya gadoji. Najeriya da Nijar da Ghana na cikin kasashen Afirka ta yamma da ke fuskantar wannan kalubale a bana, inda a yayin da ambaliyar ta yi ta'adi a jihohi 25 daga cikin 36 na tarayyar Najeriya yanzu haka a jamhuriyar Nijar ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadoji da kuma rusa gidaje baya ga hallaka rayukan kimanin mutane 200 kana akalla rahotanni sun ce mutane dubu goma ne suka rasa matsugunansu a sassa daban-daban na jamhuriyar ta Nijar. yankunan jihohin tawa da Agadez na cikin wuraren da wannan ambaliya ta bana ta munana kuma abokin aikinmu haruna mamman bako na birnin kwanni ya nazarci halin da ake ciki kuma ga rahoton da ya haɗa mana. ba a taba samun ruwa wanda sun ka saka bana ba eh tun da cikin mulkin mamma usman sun ka taba zakkuwa da dan karhi bayan shi sai wadangar sun ka zaka ni dai ta hena ni kai ana shaye da ni ina lalabe da cine sannu sannu hannu kawo na. ba akwai wata shekara da an kai ruwa kamar hakan ga amma bayan haka nan ba mu kara gani ba irin yanda ruwa suka tare waɗansu mutane akan hanyar agadastawa a 'yan kwanakin nan biyu bayan ambaliya ta yi sanadiyar katsewar hanyar ruwan sama dai da ake ci gaba da shatatawa a dukkan dukkan fadin kasar sun yi sanadiyar rasuwar sama da mutane 200 a garuruwa daban-daban na kasar ta jamhuriyar Nijar tare da tagayyar hanyoyi da rushe gidaje da ma wuraren ibadu yayin da sama da mutane dubu goma suka rasa matsugunan su matsalar ambaliyar ruwan kan kawo cikas ga kan kayayyaki wa garuruwa da suka hada da kayan masarufi saboda matsalolin rubcewa ko cirewar hanyoyi da gadodi a sassa daban-daban na kasar kamar yayin da mukaddashin shugaban kungiyar masu manyan motoci Sha'ibu Muhammadu na jihar Tawa ya mini karin bayani. To gaskiya bana mun samu matsaloli na hayoyi tsakanin Agars da Arlit da Shintabra da la mutane sun samu cadar mutane na mace. Don duk abin da ka sani za ka sayi jika biyar yanzu farashi ne ya kai jika takwas. Duk inda hayya take hayya ta gabaci Don duk hayya da za a ci ka zaka kai kwana biyu kana tsaye bisa gare ta to akwai matsala. A cewar magajin garin birnin Kwanni na mulki mulkin soja ruwan saman da ake ci gaba da shekawa na ci gaba da tahowa da matsaloli da dama akan haka ne ya yi kira ga al'umma da ta yi roƙon Allah don ruwan saman da ake ci gaba da shekawa a ƙasar su kasance na alheri hasali ma ya yi kira ga uwayen yara da su kula da yaransu da ke zuwa fuka da koran mai suna wanka da ke iya sanyawar su ɗauko cututtuka da yawa. al'amarin ali sallallahu alaihi wasallam sallama ya ce in an samu karamcin ruwa a roƙi Allah Allah shi kawo na ruwa na albarka kuma in ruwa sun kai yawa kasuwan kai suna kawo bila'i cikin ƙasa kuma Allah ce a roƙe shi ruwan su zan ruwan alheri bila'in da a cikin su Allah shi kare mu da shi don haka ina da kira biyu kira na farko gargadi dan saboda lokacin da majiya ta zo da kan ce da Allah duk wayan diya kula da diyan su warban diyan suna hita ba da kula ba dan saboda in sun ka zo wanka cikin majittan ko cucuka kuma tana kai har ga rasa rayuka yanzu kuma bancin majiya gashi kullum ana ruwa warkalla kamar da bakin kwarya kuma ruwan har suna kawo mana alloba kuma suna kawo mana bila'i iri-iri nan kasar kwanni da duka kasar Nijar shine ina kira da in an yi sallah a yi roƙon Allah sa ruwan ga bila'in da a cikin su azaba da a cikin su Allah shi kare mana ita Allah shi kiyaye mana ita su zan ruwa na alheri dan su ruwa ba a gurin su amma bila'in da a cikin su na aka roƙon Allah Allah shi kare Allah ya dauke kan koka barta talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka. Yayin da ko magajin garin na birnin Kwanni ke kammala wannan kiran sai allobar cutar kwalara mai sa amai da gudanawa ta bayyana a wannan karkarar wanda ake ganin cewa ambaliyar ruwan ce ke musabbabin wannan lamarin abinda na sa hukumomin kiwon lafiya na gundumar birnin Kwanni yin kira da magargadi bayan ma'aikatar magajin gari ta birnin Kwanni ta baiwa babbar asibitin garin kayan aiki na soma tunkar waɗanda suka kamu da cutar ta kwalara mai sa amai da gudanawa kamar yadda madam na na maryam mamman shugaban hukumar asibitin gundumar birnin kwani ta yi mini karin bayani tun daren shekaran jiya sha biyun dare muka fara samun mutane masu ɗauke da wannan cuta ta amai da gudana mun fara samun shi ne daga cc e na dusai mun samu mutum biyu wanda aka fara da su daga nan nan cikin garin dusai in ma daga daren shekaran jiya zawa yanzu dai muna da mutum goma sha ɗaya a can cikin likitan sai wanda suke dauke da wannan gudana da amai kuma yau da sahi yanzu zuwa sha biyu rana anan ma kwanne mun fara samun ka yanzu dai muna da ka biyar na nan kwanne cikin gari gadan-gadan wanda aka mu yanzu yanzu ta yanke aka mu su ana ita menene musabbabin wannan abin don mutane su gane eh, ga abin da ake tunanin shine haifar da wannan abu don jama'a su kiyaye kun san da an ce amai da gudana musabbabin shi na farko shine gaskiya rashin tsafta rashin tsafta tsafta ta muhalli tsafta ta abinci tsabta hannuwa duka su ne ummul da wannan ciwo kuma su ne ummul aba'isa yaɗa shi sama da mutane 200 ne suka rasa a rayukansu a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar zuwa wannan lokaci sanadiyar ruwan saman da ake ci gaba da shekawa kamar da bakin kwarya gwamnatin ƙasar na cewa ko tana ci gaba da ƙoƙarin samarwa waɗanda suka rasa muhallansu da suka kai sama da mutum dubu goma wuraren da za su tarewa na gaugawa. kyauta masu rare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai zurfafa hannunka a cikin aljihunka ka da kuɗi kuma mai tsoka. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma ga Murtala Faruk sanyin da mu na gaba. Tawagar 'yan wasan kwallon kafar Najeriya na Super Eagles sun isa kasar Rwanda domin buga wasan su ta biyu ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka ta baɗi a kasar Morocco. A makon nan da ya shige ne aka soma ta wasannin neman gurbin a faɗin nahiyar ta Afirka. inda najeriya ta sami nasarar doke kasar jamhuriyar benin da ci uku da nema a wasanta na farko a birnin oyo na jihar akwa ibom a ranar asabar wannan ya bata damar somawa tare da haihuwa saman rukunin su na d bayan da sauran kasashen biyu da ke rukunin wato rwanda da libya suka yi kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a wasannin neman gurbin na biyu da aka fafata a yau kuma kasar ghana da ta sha kashi a hannun angola a wasanta na farko a ranar alhamis a yau ta yi kunnen doki da jamhuriyar nijar da ci ɗaya da ɗaya yayin da senegal ta bi burundi har gida ta doke ta da ci ɗaya da nema uganda ta doke congo da ci biyu da nema madagascar ta yi kunnen doki da comoros da ci ɗaya da ɗaya yayin da ita ma equatorial guinea ta yi kunnen doki da togo da ci biyu da biyu kasashen najeriya da kamaru sun sami damar tsallakewa zuwa matakin 'yan sha shida na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata matasa 'yan kasa da shekaru ashirin ta bana wadda ake fafatawa a kasar colombia Najeriya dai ta karkare matakin rukuni ne a matsayin ta biyu a rukunin D tare da maki shida da ta samu a nasara a wasanni biyu. Daidai da Jamus da ke saman rukunin wadda ta zarta ta da kwallo daya daga cikin adadin kwallayen da suka zura. Ita kuwa kasar Kamaru ta sami tsallakewa ne a zaman mafifitan na uku bayan da ta zo ta uku a rukunin A da maki hudu. Kasashe hudu ne suke wakiltar nahiyar Afirka a gasar ta duniya. inda tuni aka yi wa Jarar da Morocco wacce ta zo ta karshe a rukunin C ba maki ko daya. da kuma ghana wadda ta karkare a matsayin ta uku a rukunin e da maki uku a wasannin zagayen na 'yan sha shida na gasar da za a soma fafatawa a ranar laraba kasar kamaru za ta kara ne da brazil yayin da ita kuma najeriya za ta fafata da japan a ranar alhamis a wani labarin kuma najeriya na ci gaba da kafa tarihi a kwallon kafar nahiyar afirka bayan da dan wasan ta Ademola lukman ya sami shiga jerin sunayen 'yan takarar zakaran kwallon duniya ta balon d'Or ta bana wannan ya bada wani zagaye na shekaru biyu a jere da ake samun dan wasan najeriya a cikin sahun 'yan takarar yayin da kuma hakan ya bada adadin 'yan wasa daban-daban har guda tara da suka sami kasancewa a cikin 'yan takara na karshe na babban lambar yabon har sau goma sha ɗaya a tarihi kasancewar akwai waɗanda suka sami shiga sau biyu da yake da ya kawo yanzu ba taɓa samun wanda ya lashe lambar daga najeriya ba 'yan wasan na najeriya da sun soma shiga cikin 'yan takarar ne daga shekara ta 1995 sa'ad da aka zaɓi 'yan wasan ta har guda uku a cikin shekara ɗaya wato finidi george da daniel ce da kuma jeje okocha sai a shekara mai binta ta 1996 kuma aka zaɓi wanko kanu a cikin 'yan takarar wanda kuma ya sake samun shiga a shekara ta 1999 an zaɓi victor Beba a shekarar 1997 kafin tsohon kaftin kuma kocin na super eagles sunday olise shi ma ya sami shiga a cikin 'yan takarar a shekara ta 1998 'yar wasar najeriya asisat Oshiwala ta kasance mace ta farko a nahiyar afirka da ta sami shiga a cikin jerin 'yan takarar a shekara ta 2022 ta kuma sake samun shiga a shekarar bara ta 2023 da najeriya da ta kuma samun 'yan takara fiye da ɗaya a cikin shekara guda domin kuwa shekarar ne kuma aka zaɓi victor osimhen daga cikin 'yan takarar wanda kuma shine ya lashe zakaran kwallon nahiyar afirka ta wannan shekarar. Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyina da ya gabatar da uh, labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A ƙarshen mako ne wani kwale-kwale ɗauke da bakin haure ya kife a gaɓar tekun ƙasar Senegal, inda akalla mutane hudu suka mutu, wasu da dama kuma suka ɓace kamar yadda hukumomin ƙasar suka sanar a yau Litinin. kwale-kwalen kamun kifin ya bar garin mbor mai nisan kilomita 80 kudu da dakar babban birnin kasar ya nufi nahiyar turai da yammacin ranar lahadin da ta gabata kafin ya kife a wasu meli kalilan daga gaba teku kamar yadda shugaban gundumar amadu diop ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press ruwan sama kamar da bakin kwarya ya afka wa afirka ta arewa da aka sani da tsaunuka da hamada a ƙarshen mako lamarin da ya haddasa ambaliya da ta kashe mutane fiye da goma a morocco da algeria tare da lalata gidaje da muhimman abubuwan more rayuwa a morocco jami'ai sun ce guguwar ta kwanaki biyu ta zarce matsakaiciyar da aka saba gani a tarihi a wasu lokutan ma takan zarce ruwan sama da aka saba gani a shekara ambaliyan ruwan ta shafi wasu yankuna da girgizar ƙasa ta afko a shekara guda da ta wuce shugaban hukumar kula da haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya volker ya faɗa a yau litinin cewa kawo ƙarshen yakin da ake gwamzawa a gaza da dakile baki ɗayan rikici a yankin babban al'amari ne da ake buƙata cikin gaggawa muna sane da cewa yaƙe-yaƙe na faɗi da ha'i zuwa al'ummomi masu zuwa gane yana haddasa maituwar kiyayya idan ba a magance shi ba turk yana faɗawa taron kwamitin koli na haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya a geneva abin tausayi ya ce yakin da ke faruwa a gaza babban misali ne To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kila Williams. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.